Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a, Baba ya kuma ne da labaran duniya. Sashen kula da tattara bayanan sirri a nan Amurka ya ce tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya amince ya amsa tambayoyi a bainin jama'a akan katsalandar da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Shugabannin kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisa ne suka ba da wannan sanarwar a jiya Juma'a cewar Comey zai bayyana gaban kwamitin don amsa tambayoyi a ranar 29 ga wannan watan Mayu. shugaban kwamitin na bangaren jam'iyyar republican richard burr ya kyautata zaton cewar kwami zai fayyace wa amurkawa kai akan wannan cece kuce da kafofin yada labarai suke riritawa shi ma wani kusa na kwamitin a bangaren democrat mark warner ya kara da cewa amsoshi da tsohon darakta kwami zai bayar idan ya bayyana gaban kwamitin zai taimaka wurin warware batutuwa da suka biyo bayan sallamar bazata da shugaban kasa ya yi masa ba a saba ganin wani shugaban amurka ya fara ziyararsa ta farko a kasashen ƙetare da yada zango a ƙasar saudi arabia ba amma nan ne fa shugaba donald trump zai fara yada zango a ziyararsa ta farko a matsayinsa na shugaban ƙasa abinda ya zama abin mamaki shine kalamansa lokacin da yake bayyana aniyarsa na bada fifiko ga amurka ya kuma yi alkawarin a lokacin yakin neman zaɓe inda ya kira da a haramta wa musulmi shiga amurka kuma ya cika wannan alkawari nashi da umarnin haramta wa ƙasashe masu yawan musulmi shiga amurka har tsawon watanni shida sai dai bai ambaci saudi arabia da take da daɗaɗɗiyar hulɗan makamashi da na tsaro da amurka ba a cikin ƙasashen musulmi da za a haramta musu shigowa amurka. trump ya ce kasar saudi arabia tana da muhimman wurare guda biyu masu tsarki na addinin musulunci kuma a nan ne za a fara gina sabon tubali na haɗin gwiwa da ba da goyon baya da kuma wato ƙoƙarin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi yayin ziyararsa na kwanaki uku a ƙasar ta gabas ta tsakiya za a shirya ƙaddamar da wani shirin makami da zai ci dala miliyan dubu ɗari sa'annan masarautar saudiya za ta gayyato shugabanni da dama daga duniyar musulmi don su gana da shugaba donald trump waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yayin da najeriya take kokarin yaƙi da ta'addancin boko haram sojin ƙasar na fuskantar barazanar wata babba abokiyar gaba wato rashawa dubi ga ainihin rahoton wata cibiyar cin hanci da rashawa ta ƙasar jamus mai zaman kanta da ake kira transparency international ta gano cewar wasu manyan hafsin sojin ƙasar da wasu 'yan siyasa da ma wasu masu faɗa a ji sun sama da faɗi da kuɗaɗe da aka ware don yaƙi da ta'addanci akasarin waɗannan kuɗaɗen sun salwanta ne wurin biyan kuɗaɗen kashe mu raba ga hafsoshin bogi da ba su kan tsarin aikin sojin wanda ya sanadin ƙarin kuɗaɗe da ake kashewa domin amfanin 'yan siyasa mataimakin shugaban kasar ya kyauta zaton cewa dala biliyan goma sha biyar ne suka salwanta wurin sayan makamai kawai rashawa ita ce take kara wato munana yaƙi da ake yi a najeriya kuma ya jefa najeriya cikin yanayi mai wahala in ji daraktan shirye-shirye na transparency international da ake kiranta catherine dixon gwamnatin sudan ta ce shugaban kasar umar albashir ba zai halarci taron koli wadda za a yi a babban birnin saudiya riyadh ba wanda shugaban amurka donald trump zai halarci saboda bashir bai so ya gurɓata alaƙar tsakanin amurka da sudan ministan yada labarai ahmad bilal ya ce sudan tana sane da zargin aikata manyan laifuka da kotun kasa da kasa ta yi wa bashir don haka mawuyacin al'amari ne su haɗu da shugaban amurka da yake bayani ga muryan amurka daga sudan bilal ya ce zargin da kotun ƙasa da ƙasan ta yi wa shugaban yana yin tasiri a hulɗansa da sauran ƙasashen duniya wannan kuma wani abin kunya ne da ya ce ba su son su dagula al'amura bilal ya ƙara da cewar haɗuwan shugabannin guda biyu zai haifar wa donald trump matsala wanda ake jira ko yalla zai ɗage baki ɗan takunkumin tattalin arziki da amurka ta kakaba wa iran jama'a garfacin ta kakaba wa sudan a shekarar 1997 har yau shugaban na amurka donald trump ya ba da umarnin gudanar da ayyuka cikin gaggawa na dakile isis duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana akan abin da ke kawo bijirewa magunguna da cutar zazzabin cizon sauro take yi. Rahotonmu na biyu zai mana bayanin ziyarar nan ne da hukumar Bakatma, hukumar nan da ke jihar Bauchi wacce take yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, tarin fuka, kuturta da kuma sida. Rahotonmu na uku zai yi magana a kan gangamin rigakafin cutar bakon dauro da ya gudana a maraɗin jamhuriyar Nijar. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan irin shawarwarin da jami'an kiwon lafiya ke baiwa ma'aurata game da alfanu da mahimmancin tazarar haihuwa ga rayuwar iyali. Shi ma rahotonmu na biyar zai mana bayani ne kan cututtukan da ke saurin yaduwa a yanayi na damina, musamman yanzu da ruwan daminan ta fara sauka. Baya ga waɗannan rahotannin, za ku ji mu da ci gaba da kawo maku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke garin Gusau kwanakin baya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da cewa cutar zazzabin cizon sauro wato malaria na bijirewa magunguna. Shin ko menene dalilan hakan? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto. Ko me ke haifar da bijirawar magunguna da cutar zazzabin cizon sauro take yi musamman a wannan yankunan? Dr. Bello Umar Tambuwal na asibitin ƙwararru da ke jihar Sokoto ya zayyana dalilan da ke kawo cutar zazzabin cizon sauro ta bijirawa maganin da a da yakan warkar da mai cutar. To wannan gaskiya akwai dalilai da yawa. dan in kana iya tunawa shekaru da dama da suka wuce ai maganin malaria ba san komai in ba wanda abin da ake ce ma chloroquine ba kuma kowa ya san da da chloroquine da kai shi daya kai biyu za ka ga zazzabin malaria ya gushi amma yanzu ha kaga yanzu abin ya canza yanzu za ka ga wasu kana yin basu chloroquine kamar kana samun surwa kuma wannan akwai dalili da ya dalili na shi shine a yi amfani da magani nan ba bisa ga ba yadda an kace amfani da shi ba an ce kai amfani da magani so uku ga yini ko so biyu ga yini ka je kai amfani da magani so daya so biyu ka ji sauki sai ka yadda shi shikenan ka ba amfani da shi so wannan yana cikin dalilin da zai sa wannan maganin nan gaba in ka da shi gaba ɗaya wannan malaria kwayar cutar za ta bijire mishi gaba ɗaya za ta bijire mishi gaba ɗaya zama ba ta amfani da shi so wannan yana cikin mamban abun da ya sa kaga lalle lalle yanzu wasu magunguna na bashi kamar misali shi kolokun da nibada nibada misali shi babban abin da aka wanda sannan akwai wasu waɗanda su ƙarin cutar su kansu suna canza suna kamar rikida haka su canza kama magan da ka yana musu yanzu gaba ɗaya ko an wanda shi gaba ɗaya yanzu ya canza sun canza salo gaba dai sun ce insulin yanzu bashi so wannan shi ma yana ciki to shine sa wannan ma nake kira ga mutane waɗanga maganin da muke uhan da su su ma yanzu waɗannan mun haga suna yi ga malaria kamar waɗanda aka ce ma ACT ɗin da aka wadi medicine based combination therapy mutane su yi kokari in an ce kai an da abu sau biyu ga yuni ka tabbatar da kayan wanda shi a ce kayan wani ɗaya da safe da mai har kwana uku misali ka tabbatar da ko ka ji sauki ka bajin alamomin nan kai kokari lalle ka ka tabbatar da ka kare maganin yadda an kace inda kana so maganin hici game mai da amfani sannan mu san cewa in ta bijire ma wannan mutum so abin zai yaya da ne za a ko da aka ama gaba wannan wannan gaba wannan mutane gaba wannan magani ya ba umhani to shine sai hana umhani mutane su kula in an ce ga wadda za a umhani da shi yawan gama yana da umhani har ga sauran magunguna gaba ɗaya in an ce ga wadda za ka umhani da shi to ka tabbata da ka umhani da shi yadda ya kamata haka likita yawanci mutane da sun ci zazzabi sai su kaddara cewa cutar zazzabin cizon sauro ne su je kemis sai magani kana ga wannan zai taimaka wajen yaƙi da wannan cuta? To gaskiya wannan ba daidai ba ne. saboda ko akwai waɗanga alamomi na malaria akwai rashin lafiyoyi da yaya waɗanda sun kai kama da ita misali ai ba zazzabi ba ba malaria ɗaya kasa zazzabi ba ba malaria ɗaya kasa ciwon kai ba da ciwon jiki da amai da zawo ai ba malaria ɗaya kasa su ba saboda haka in ka ce duk wani zazzabi gare ka malaria ce kaga wannan ai kure ne ya kamata dai ka tafi asibiti a duba ka misali ma zan baka yanzu misali lokacin zafi ya shigo ai akwai ciruka da yawa waɗanda misali ciwon sankarau misali in yaro na yana zazzabi yana ciwon kai gaida misali ciwon gaida akwai kuma rashin lafiya kamar misali na typhoid waɗanda kudu suna da wasu alamomi waɗanda ita ma malaria tana da waɗanda so in ka ce komi lalle malaria ta haka wannan akwai matsala yana iya kana da wannan lahiya ne wanda in ba a yi lalle shawo gaba ne ba zai iya kama illa me shawara shawara shine a tafi asibiti kuma asibiti ba dole sai an je babba asibiti ba akwai kananan asibitoci waɗanda aka ce ma asibitoci na mataki na farko wato primary health care centers waɗanda yake ayin su ne akan waɗanga dolallan a ta asibiti a duba ka a auna ka kana da malaria a yi maganin malaria Dr. Bello Umar Tambuwal na asibitin ƙwararru da ke jihar Sokoto kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Hukumar Bakatma mai yaƙi da cututtukan zazzabin cizon sauro kuturta, tarin fuka da kuma sida da ke jihar Bauchi ta kai ziyara ƙaramar hukumar zaki cikin tawagan har da wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Da yake bayani dalilin zuwan su shugabar Bakatma Dr. Mansur Mustapha Dada. daga Bakatma da Hospital da kuma International Donor Agencies. Assalamu alaikum. A ranke daɗe kamar yadda dai muka turo takarda da ziyara ce ta aiki muka kawo karama hukumar zaki a cikin 'yan watannin da suka wuce mai girma gwamnan jihar bauchi ya yi canza-canza musamman ma a hukumomin lafiya to ita hukumar mu tana ɗaya daga cikin hukumomin da abin ya shafa to shi ne muka ga ya dace mu zaga ƙananan hukumomi da mu gabatar da kanmu a matsayin sabbin shugabanni na ita wannan hukuma don ku samu ma mu da kuma yadda za a inganta aiki na biyu duk damar da muka samu muka yi amfani da ita wajen sake gabatar da ita hukuma da kanta don yanzu wajen shekara takwas da gabar da kafa hukumar to amma tsari irin na aiki kullum ana kan cancantar da mutane so duk damar da muka samu kamar gabatar da ita hukumar da kanta a gane ta a san kuma irin ayyukan da ake a yadda za a amfana da shi so dukkan ayyukan da ita wannan hukuma ta mu take shine a ga ta yaya za a kare jama'a musamman irin mazauna jihar bauchi daga kamuwa daga wannan cuta. Dr. Mansur Mustapha da da kenan shugaban Bakatma mai rikon shugaban riko na karamar hukumar zaki Alhaji Yusuf Gade shi ma ya yi bayani kamar haka. Na farko ana a karamar hukumar zaki mun yi farin ciki da zuwan ku wanda ko jiya da muka zauna da His Excellency ya ba mu labari irin abubuwan da za su rika fitowa kuma za mu rika ganin su domin aiwatar a tabbatar da irin aikin da gwamnati take wa talakawanta. Ayyuka da ake yi, akwai HIV, akwai tarin fuka, akwai cuta akwai malaria. wannan kowanne ɗaya daga ciki abu ne mai zaman kansa wanda kuma yana kan kowa a cikinmu saboda haka za mu iya kokarin mu duk irin abin za mu yi domin mu bada haɗin kanmu da gudunmuwarmu ta aljihunmu ko kuma ta wa'yansu wanda 'yan nan gurin ne suna wani guri domin wani abin ya tafi ya ci gaba insha Allah za mu iya kokarin mu alhaji yusuf gaɗe kenan mai rikon shugaban karamar hukumar zaki amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a jihar maradin jamhuriyar Nijar. an gudanar da rigakafin cutar bakon dauro wato cutar dussa in ji wakilinmu shu'aibu mani samun jin bullar cutar ado ko dussa shehi shehi ga ƙananan yara a maraɗi gari ya sa likitoci ɗaukar matakan rigakai na gaugawa domin hana yaɗuwar wannan cuta madan hassan bibata shugaban asibitin kan giwa da ke nan birnin maraɗi to abin da ya kawo don wannan dalili na wannan tsaga da ake yi ta rigakafin cutar rujol wanda ake ce ma ado nan likitan mu mun kilga ka wajen takwas muka samu shi kuma normalama in aka samu biyar deja likita ta shiga cikin annoba kenan dan haka nan ne aka ce to ayi maza maza yaran na ayi maza a musu rigakafi sabida waɗanda ba su kamu ba ka a zo su kamu kenan likita da ke kusa gare mu ita ce likita yan madai ita ma tana yi ba duka likitocin ne ba tara ke yi aka ce a zo a kama mu mu ayi cikin unguwoyi ayi ma yara ba a samu wanda suka rasu ba a'a cikin ka inda muka samu babu wanda ya rasu an yi sa'a yanzu ekip ko kuma tim nawa aka samu ekip normal ma hudu ce ya kama kamata a ce na yi al'umma da ke unguwoyi kamar in na ɗauki misali unguwar karce bagalam ekip guda ta mata kaɗan karce yan ɗaka ekip guda ta mata kaɗan yan sai na aza ekip biyu karce bagalam ekip biyu karce yan ɗaka amma hasau na aza ekip guda limanci na aza ekip guda kenan a jimilce ekip shidda gare ni. akwai isasshen magani na wadatar da al'umma. alhamdulillah akwai isasshen magani saboda bisa sibil ita ma an ƙara mini wajen dubu guda da rabi aka ƙara mini tunda sibil ita wajen dubu tara ne ɗari biyar da arba'in da shidda to an kawo mini magani magani wajen dubu goma da wani abu kenan kaga ya zai isa insha Allah tashoshi da dama dai ne aka tsara domin gudanar da ita wannan shoshawa ta yaki da tutar dusa sai ga ni kofar gidan galadiman sarkin katsina abin da ya kawo nan ko gidan galadiman shoshawa na zuwa Amadiya na na wannan ado da ake yi kin gane muhimmancin ta a mun gane duka shekara ana musu kuma mana ma mun zo a ƙara musu me yasa ki so a mashi saboda rigakai eh, wannan adam mun zo shoshawa ta yi ma yaran saboda rigakai tana magani sosai Kwarai da gaske. Madam da kira. To bakin abin da nake kira ga mutane surutu yan uwana mata da saba da haɗin kai likitoci na can ga unguwoyi dan Allah su hito. Kenan ina fatan da duka mata wadda duk ta ji wannan yokuwa kuma akwai matan masu waye kai rele ake ce musu suna nan sun shiga gidaje suna gaya ma mata kuma suna nan hayo tare da su za a zaman gana biyu na tsagai za su biya kuma gidaje suna ƙara tunatarwa ke ga likitoci na sun zo ga wurin da suke a zo kenan haɗin kai nake watan mata su bamu a kawo yara a yi musu tsaga dan wata tara shekara zuwa shekara biyar. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto daga Maradin Jamhuriyar Nijar. Shin ko menene mahimmanci da alfanun da iyali ke samu game da tazarar iyali? Halimatu Abdullahi ta zanta da wasu mata da suka rungumi tsarin a jihar Jigawa. Masana kan harkar lafiya musamman ma kan abin da ya shafi goyon ciki da haihuwa kan ba da shawarwari ga ma'aurata game da tazarar haihuwa yayin da waɗansu ke ƙin aminta da hakan wasu kuwa kan fahimci alfanunsa. kamar yadda muka tattauna da waɗansu mata a asibitin ƙwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa. To gaskiya ni mahimmancin da na duba dan yata ta fara tana wata uku na samu cikin ta biyu kuma wahala yarinya kullum muna asibiti kullum muna asibiti ka samu tazara misali da na haifi yata ta biyu ina haihuwa yata ta biyu sai na garzo asibiti na zo aka yi mini fulani da aka yi min fulani aka yi min allura ta wata uku sai da na shekara uku ban haihu ba sai da yata ta tashi ta girma tana yawon ta ko sannan na ƙara samun gaskiya ni dai yana da muhimmanci don na ga amfaninsa. Malama Jamila jami'a ce a sashin kula da ba da tazarar haihuwa a asibitin na Rashid Shakoni ta bayyana mahimmancin ba da tazarar haihuwar. Mukan dai gaya musu cewa ga yadda abubuwan suke ga matsalolin da za su iya bayarwa mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya wanda ya yi masu za su zaɓa mu gaya musu da abin da za su iya gani a kan shi su sami yarda su amince da shi kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali To ko waɗanne bayanai sukan yi ga waɗanda suka kawo turjiya? Mukan shawo kas ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma. Kamar idan mace ta haihu kinga ta zubar da jini tana buƙatar hutu mahaifar ta wahala jini jijiyoyi sun sai to yanda mukan yi musu bayani cewa yana da kyau su huta mahaifar ta dawo daidai ta samu lafiya jikinta ya kwari kafin ta samu wani ciki ga kamar wanda aka yi tiyata aka ciro bebi din to ana buƙatar ta huta na kamar shekara biyu kafin ta samu wani ciki kin ga zuwa shekara uku insha Allah ana sa ran ba mu wasu mazajen na sukan ba da matsala amma daga baya muna gayyata su su zo mu wayar musu da kai dai a faffada musu sai su yadda Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a jihar jama'a. Jami'an kiwon lafiya ne suka dukufa wajen wayarwa al'umma kai irin cututtukan da ke saurin yaduwa a yanayi na damina, musamman yanzu da ruwan daminan ta fara sauka. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakkiyar rahoto. Daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Muhammad ya ce a lokacin farkon damana ana samun ƙaruwar cizon sauro da ke haddasa yaduwar cutar malaria da kuma cutar pneumonia ga yara ƙanana da ma wasu cututtukan daban kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Damuna ko cututtuka da an san su suna yaduwa lokacin na musamman kamar zazzabin cizon sauro wata malaria kenan malaria fiwa ah, lokacin da muka san sauro yana yaɗuwa sosai kaga akwai wannan nana na biyu kuma kamar um, um, mun lura cewa ah, zago da amai wata gudawa kenan yana ana suna karuwa a wannan lokacin wata zago da amai kenan um, sannan kuma da yake akwai sanyi lokacin saboda yanayin sanyin da ke a lokacin da musamman ma a yara yawo kamar su wasu pneumonia kenan a turanci akwai matakin da ya kamata mutane su dauka musamman bangaren sauro dinan da kuma wannan pneumonia ko kuma sanyi ya yi ma yara yawa yawa shawar ga ko shawara kam musamman haga tunda mun ce sauro na yawaita a lokacin na saboda muke yawaita saboda rashin tsafta ne duk wanda abin da ku faɗa musamman shi ko zawa da aman tsafta ne inda za mu tsattace mahallinmu su gwata su juji da a su har ba bari a samu sauro haye haye nan ba a gefe guda ma dai dr usman muhammad ya ci ya zama tilas uwaye su rika kula da yara a lokacin ruwan damanar faɗa eh, dole iyaye su kula da yara su bari suna wasa cikin ruwa hakan nan musamman wajen sa kayan da za su sa dole za su sa kayan da Eh, sanyi ba zai kama yara ba musamman haga ana cikin ana cikin damuna hakan nan in za a sa waita ne hakan nan sai a sa saboda kada yara sanyi ya kama su hakan nan sosai musamman ƙanana ƙanana ƙasa da shekara biyar inda ba su manyanta sosai ba. ta kamar a matsayinku na ma'aikatar lafiya na jihar niger kaman akwai wani mataki ko kuma shiri da kuka yi na faɗakar da mutanen karkara ta hanyoyin jami'anku da ke yankunan karkara akan musamman shigowar damana karuwar cizon sauro da sauransu akwai shiri wannan abu ne wanda kowane lokaci ana yin shi jami'an suna nan ba nan cikin gari ba karkara din akwai eh, da kira kamar primary care center wanda karkara na asibitoci Dr. Usman Muhammad, daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai gusau hedkwatar jihar Zamfara. Inda gidan rediyon muryar Amurka da hukumar nan ta raya kasashe ta ƙasa Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya a asibitin ƙwararru na Ahmad Sani Yariman Bakura da ke Gusau. Har yanzu muna nan tare da Dr. Amina Bature, likitar da ta yi wa taron matan bayanin cutar sankarau, yadda take da yadda ake kamuwa da ita da kuma yadda za a iya kare kai daga kamuwa da cutar ta sankarau. Ga dokta Amina Bature. Ya ake kiyayewa da ciwon sankarau. Gaskiya mafificin abin da zai kamata kowane mu ya yayi domin ya kiyaye kanshi daga ciwon sankarau shine ya samu rigakafin ciwon sankarau. Rigakafin nan kala-kala ce wanda ke dauke da sinadarai ciki wanda zai kare ka daga kowane irin kwayar cuta wato irin ta A, ta ca ta ba. da in kala-kala ya cikinta wannan wannan eh, kafin so ya kamata mutum ya sani cewa idan ka taba karɓar a don an samu ca yanzu bai taɓa kare ka daga ca ɗin shi yasa a can da an samu a amma yanzu ca aka yi aka samu wadda ke kashe mutane wadda ke tafiya rayuwar mutane da ranar da suwa so domin haka ya kamata mutum ya samu in ya karɓi a ya kokari ya dawo karɓi ca da w da sauransu makamancinsu idan akwai wadda ke dukansu a ciki ita ta fi dacewa sannan kowace shekara uku ya kamata mutum ya ɗora yin wannan rigakafin ba wai ka ce a na yi shekara biyu ko uku da suka wuce ba zan kara yi ba a za ka kuma dawowa sannan ne bayani a farko ka kiyaye buɗe tagogi domin iska ya ratsa ɗaki in taga ɗaya ce ka buɗe tagarka da kofa domin ya zama biyu in taga biyu ce mafifici haka muke so sai ka bude duka biyu domin iska ya ratsa sannan kwana a cikin daki ga wanga lokaci gaskiya a daina shi sai in ruwa ya zo mun fi son din akwai net gidan sauro a kwanta waje a huta a sha iska hmm? abu na biyu shine idan mutum ya kula da alamomin dan Allah ya uzurto ya kawo nashi asibiti babba ko yaro don an zo asibiti magungunan kyauta ake baya gwamnatin tarayya ta jiha zamfara tana bada da magungunan duk mai ciwon sankara kyauta su don haka ku gaggauta kawo ka ku ji tsoro ku ce ah, ban da kuɗi kaza ku kawo shi asibiti sannan ku gaya sauran uwanku cewa magani kyauta ake bayar da shi idan mutum ya samu da wannan cutar. Dokta Amina batura kenan take bayanin yadda za a kare kai daga kamuwa da cutar sankarau a wajen taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar laya ƙasashe ta ƙasar amurka usaid suka gudanar kwanakin baya a asibitin ƙwararru na ahmad sani yariman bakura da ke garin gusau headquarter jihar zamfara tsaka mai wuya sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. sunana amadu maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na nishar tsaka mai wuya muna son shi yana cikin remu dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa mi za a yau wai bisa mi za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador su mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shesa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saulari tsaka mai wuya akan voa voice of america Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.